بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukan godiya ta الله ga Allah wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci na umar faruk a nan unguwar sarki daidai kotun bola wata sheikh malam haruna doma ya kira ta da sunan kotun sunna muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka ya mana jagora ya mana muwafaƙa ya mana gamdakata ya mana jagora a wannan darasi da sauran dukkanin darussa da ake gabatarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wani haduwa ta mu a yau bakwai ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 25 ga watan ɗaya a shekara ta 2018 miladiya Allah ta'ala ya sanya haduwa ce mai cike da albarka kuma waɗanda suka kasance tsaye akan wannan darussa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi sanya aljanna ta zama makoma a gare shi dan uwa da muka rasa malam awwal Allah ta'ala ya kanshi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kuma idan ta mu taso Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau mu cika da imani ah, karatu shine mafi kyawun abin da mutum ya kamata ya tafi yadda lokacinsa a kan shi karatu shine mafi kyawun wannan al'amari kuma mutane ta ɓangaren karatu sun kasu kashi akwai wanda yake karatu domin ya zama malam akwai kuma wanda yake karatu domin ya cire makanshi jahilci ya zama na zai yi ibada ne ala basira waɗannan mutane guda biyu da wanda yake karatu domin ya zama malam da wanda yake karatu domin ya san yadda zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi shi a karan kansa akwai abubuwa da ake bukata daga kowannensu babban abin da ake bukata shine yin wannan karatu domin Allah subhanahu wa ta'ala domin karatu ibada ce kamar yadda ka san tsarki da sallah eh, da hajji da azumi dukkaninsu ibada ce to hakan nan neman karatu shi ma ibada ne neman karatu ibada ne saboda ake bukatar tsantsanta shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na mutum ya yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala kada mutum ya zama na ya yi karatu domin wata niyya wacce ba wannan ba wannan zai zama mishi asara duniya da lahira wannan shine abu na farko da nake jan hankalinmu a kansa ya zama na mutum ya zama ya yi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ala basira ya nemi dukkanin abin da yake nema na karatu domin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya bauta ma Allah maraukin sarki ala basira babu wata ni'ima babu wata ni'ima bayan musulunci akan ni'ima ta karatu ni'ima ta ilimi shi sa nasir sa'adi rahimahullahu azza yake cewa wa'alam hudita anna afdal minan ilmin yuzil shakka anka wa wa yakshifu al-haqqa lidh qulubi wa yusil al-abda ila al-maqlubi فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق ناصر السعدي الله تعالى يجد أنشد غافرة يرحم شيء إيكي تشوى يتشي إعلم كسني أن أفضل المنن للي ما في جرما نئموني المنن جمعي تشيت المن إذا كتشي المن نئما كينا shine fada Allah ta'ala da yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhu wannan ita ce almanu haƙiƙa Allah madaukin sarki ya yi ni'ima ta musamman ga mu'minai sai Allah ta'ala ya kira wannan ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan almanu ni'ima ce ta musamman da Allah ta'ala yake wa bayansa saboda haka sai nasiru sa'ad ya ce ilam ka sani anna afdalal Nina. lalle mafificin ni'imomi ni'imar da tafi kowace ni'ima ita ce ilmun wannan ni'ima ita ce ilimi yuzuli shakka anka wa daran ilimi da zai gusan maka da shakku ilimi wanda zai gusan maka da shakku dangane da ubangiji subhanahu wata'ala ko kwanto akan akwai Allah ko babu shi a billah kokonto akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi da zai gusan maka da wannan shine afdalul mina shine mafi girman ni'ima ilmin yuzilu shakka anka ilimi da zai gusan maka da shakku wadaran ya gusan maka da kazanta wannan ilimin shine ilimin da ne falala ita ce ni'ima da tafi kowace ni'ima kenan ku lura da kyau a ilimin sai aka ce wanda zai gusa maka da kokonto tunda akwai abubuwa da dama da ake ambata su da sunan ilimi a ce abu kaza ilimi ne abu kaza ilimi ne abu kaza ilimi ne wani ilimin kuma shakku yake sa yake sa mutum dangane ga Allah madaukin sarki a'udzubillah abu wani bai zama ilimi ba ke wani waswasi yake sawa mutum dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai zama ilimi ba ke isa ya ce i'lam hudita anna afdalul minan ilm ka sani hudita Allah shirin da ke an afdalal minan lalle mafi girman ni'imomi shine ilmun yuzulu shakka anka ilmi da zai kusan maka da shakku wa daran ilmi da zai kusan maka da dukkan wata kasanta kasantar zuciya kasantar hasada ta shirka ta bid'a ta kyashi duk ilmi da zai kusan maka da wannan to shine mafi girman ni'ima kenan abin da ake nema daga wannan ilimin shine abubuwa kamar haka ilimin ya gusan maka daga shakku dangane da ubangiji su wani wata ala shakku dangane daga hukuncin hukuncen Allah madaukakin sarki wadaran ilimin ya gusan maka da kazanta ta zuci wa yakshifu alhaqa ilimin da zai yaya gaskiya lizul qulubi ga mutanen da suke da nagartattun zuciya mutane da suke da nagartacciyar zuciya tabbataccen zuciya tsabtataccen zuciya ilimi da zai yaye musu su ga abin da yake gaskiya miraran su ga gaskiya a zahiri wannan ilimin shine ilimin da ake bukata shine wa yakshiful haqqa li qulubi ilimi da zai yaye gaskiya ga mutane da suke da hankali domin su ga gaskiyar miraran su ga gaskiyar dalla dalla wa yusilul abda ila al ilimi da zai kai bawa zuwa ga abin da bawan yake so wannan shine ilimin da ake so wannan shine ilimin da ake so saboda haka sai ce faharis ka yi gaggawa ka kwaɗaitu ala fahamika lil qawa'id akan ka san ƙa'idoji kowanne ilimi yana da ƙa'idojinsa in ka je nahawu akwai ƙa'idojin nahawu in ka je balaga akwai ƙa'idojin balaga in ka je ilmul aqida akwai ƙa'idojinsu hadisi akwai ƙa'idoji to a kowanne ilimi ka samu ƙa'idoji domin ƙa'ida za ta taimaka maka akan ka gina abubuwa masu tarin yawa a kai sai ce faris ala fahlikanul qawaid ka kwadaitu ka himmatu akan ka haddace ka'idoji ka haddace ta kuma ka fahimta shine faris ala fahlikanul qawaid jami'atin masail shawarib ka'ida daya da za ta tara maka matsaloli da suke daban-daban a wurare daban-daban sai ce fatarta fil ilmi khaira muttaqa sai zama na ka kai matsayi a ilimi fiyayyen matsayi da ake bukata ba ta tafi subulan lazi ka da wufiƙa kuma ka bi hanyar waɗanda aka datar da su aka yi musu gamdagata waɗannan bayanai da nasiru sa'adi rahimahullah azza wa jalla ya zayyana suna ɗauke da abubuwa kamar haka abu na farko kwaɗaitar da ilimi abu na farko kwaɗaitar da a tsaya a nemi ilimi ɗaya kenan abu na biyu bayanin ilimin da mutum zai nema domin in ka ce a fita a nemi ilimi aje a nemi ilimi dole akwai buƙatar kai wa mutane bayanin ilimin da yake shi suka fi buƙata shi suke so shi ya yi ba da siffar wannan ilimin ya ce ilimin ya kasance zai gushe zai cire wa mutum shakku dangane da ubangiji ilimin ya kasance zai yayi wa mutum ƙazanta zuci ilimin ya kasance zai yayi wa mai neman gaskiya gaskiya gaskiya ta fito fili wannan shine ilimin da ake bukata wannan shine ilimin da ake bukata to a kowane bangare na ilimi kowane bangare na ilimi idan ka ɗauki wannan bangaren za ka ƙara da shekarunka gaba ɗaya ba ka kai asalin tushe ilimin ba ma'ana ba ka kai ƙure shi ba gaba ɗaya ba ka kewaye wannan ilimin ba gaba ɗaya kowane ilimi ka ɗauka in ka ɗauki ilimin alƙur'ani mai girma za ka ɗauki shekarun ka gaba ɗaya na rayu a ƙaddara kana da za ka shekara 120 sai ka tafi da shekara 120 ɗinka abin da ka sani shine kaɗan akan abin da ka jahilta ka ɗauki ilimin hadisi ka ɗauki ilimin fikihu ilimin aƙida ilimin lugha haka abin ka sani to tun da haka ba zai yiwu ba sai ka ɗauki ƙa'idoji wadanda in ka riƙe wannan ƙa'idojin ka riƙe wannan formulas ɗin sai su taimaka maka cikin kankanin lokaci ka lakanci ilimin gaba ɗaya bisa ya ce su ala fahami lil ƙawai ka kwaɗaitu sosai akan ga gane ƙa'idoji wurin karatu ka gane ƙa'idoji wurin karatu wannan su ne jan hankali da Nasiru sa'adi rahimahullahu azza wa jalla ya mana akan abin da ya shafi neman karatu na farko mu nemi ilimi na biyu ya mana bayanin ilin ilimin da za mu nema na uku kuma matakin da za a bi wurin neman ilimin ilimi wannan faɗi babu wata fargaba don ba mai ce maka ƙarya kake a tarihi babu wanda zai ce maka kaga Allah kaga amfanin jahilci babu shi a tarihi a shekarunta ka taɓa jin an ce ga ranar jahilci sai da ce Allah ka ga ranar ilimi kun lura da kyau kaga ga ranar ilimi to wannan kadai ta ishi ilimi falala ko da ba a ƙara da komai ba wannan ya isa ilimi ya zama yana da falala tunda za a ce ga ranarsa baka taba ji an ce ga ranar jahilci ba ɗaya kenan na biyu wanda bai da ilimi wanda bai da ilimi in aka ce mashi mahala mai ilimi kenan yana jin daɗi haka yake to amma wanda yake jahili aka ce mai jahili faɗa ake shi jahili kowa neman tsari ike da shi malami yana neman tsari daga jahilci annan musa alaihi salatu wa wasallam ce ina uzu abin da wazqala musa wazqala musa li qaumi inna allaha ya'murukum an tafi tadhbu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili yace a'udhu billahi an akuna min al-jahili ina tsarin ina neman tsarin Allah ya tsare ni da in kasance cikin jahilai annabin Allah ya nemi tsari daga jahilci ya kasance cikin jahilai annabin Allah annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama allah ta'ala ya ce da shi wa qul rabbi zidni ilma wa qul kuma ka ce rabbi ya allah ubangiji zidni ilma ka kara min ilimi in ban da ilimi a tarihi ka gaba daya in aka ce maka ka lissafo abubuwan da annabi sallam ya nemi a kara mashi ka lissafo abubuwa guda uku yanzu ba an samu guda ɗaya ba shine me ilimi an ci allah ta'ala ya ce da shi ka ce Allah ka ƙara na ilimi to a ce ka ƙaro guda biyu waɗanda abubuwa ne Allah ta'ala ya ce da annabi shi ya nemi ƙari da ba ilimi ba ka ƙaro biyu an haɗa ka da aiki wanda zai nuna maka ashe sauran ba su kai na a nemi ƙarinsa ba sauran ba su kai a nemi ƙarinsa ba abin da aka samu allah ya sanya albarka amma neman ƙari a kai ka duba da annabawan allah sun nemi tsari daga jahilci annabi nuhu ya nemi tsari Allah ya tsare daga jahilci annabi musa ya nemi tsari Allah ta'ala ya tsare daga jahilci haka annabawa kuma annabawa sun nemi ƙari Allah ta'ala ya ƙara musu ilimi ubangiji subhanahu wata'ala cewa yi shahidallahu annahu la ilaha illahu Allah ya shaida cewar babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku sun shaida Allah ya shaida mala'iku sun shaida nawa kenan biyu wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida mala'iku sun shaida ma'abuta ilmi sun shaida Allah ta'ala bai kawo na hudu ba wanda zai nuna maka daraja da matsayi na ilimi daraja da matsayi na ilimi daraja da matsayi na ilimi sun tabbata a nasoshi na shari'a ƙur'ani hadisi maganganun malamai duk sun tabbatar da wannan a halittar da Allah ta'ala yi wa mutum ta ɗan adam ta nagartaccen hankali ya tabbatar mishi da matsayi na ilimi tunda yadda muka ambata ɗazu ba ka taɓa jin an ce ga ranar jahilci ba sai dai a ce ga ranar ilimi to ku kaga wannan ya isa ilimi masai to muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya amfana da mu da ire-iren waɗannan majalis na ilimi da ake gabatarwa wannan masallaci da ke nan tsakiyar birnin mina yana daga cikin waɗanda suke samun waɗannan majalis na ilimi ubangiji subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi ga dukkan waɗanda suka tsayu akan gudanar da waɗannan karatuka baki daya waɗanda suka gabatar da waɗanda suke gabatarwa da waɗanda suka tsara da waɗanda suke tsarawa gaba da Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sa mu tarayya a cikin ladan shi kuma dan uwa da ya riga mu gidan gaskiya malam lawan Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya ramshe shi littafin da zamu karanta shine littafin kitabul arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam kitabul arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam sunan shi kitabul arba'in littafi ne da ke kunshe da hadisai arba'in da hadisai arba'in su waɗannan hadisai arba'in fi mabanin islam suna bayani ne akan abin da ya gina musulunci wa qawaid al ahkam kuma suna ba da bayani ne kan abin da ya shafi ka'idoji na hukunce hukunci ka'idoji na hukunce hukunci kenan littafin yana da abubuwa guda nawa biyu ko uku abu na farko kitabul arba'in shi littafin yana kunshe da hadisi arba'in shine abu na farko abu na biyu shine fassara waɗannan hadisi arba'in wannan shi da kyau ko fassara waɗannan hadisai arba'in fassara ta farko fi bani islam hadisai arba'in din nan sun kunshi abubuwan da suka gina musulunci abu na biyu wa qawaid al sun kunshi ka'idoji na hukunce hukunce sun sun kunshi ka'idoji na hukunce hukunce ku lura da kyau dama mala ya ce mana in za mu karatu mu kwaɗaitu wurin sanin ka'idoji ya ce Fahimtar alafa nika للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي عدو الفقه saboda haka wannan littafi da za mu karanta littafi ne da ke da hadisai arba'in ɗaya nan, su waɗannan hadisai arba'in ɗin suna bayani ne akan abin da ya shafi gini na musulunci ɗaya kenan kuma suna bayani ne akan ƙa'idoji da yadda za ka san hukunce-hukunce misali so mun a kan abin da ya shafi ƙa'idoji na musulunci muna da hadisi na uku hadisi na uku a ciki hadisi abu abdurrahman abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin islamu ala an gina musulunci akan abubuwa biyar kun ga shine fi mabanin islam wa qawaid al ahkam da kuma sanin ka'idoji na hukunce hukunce za mu sami ire-iren waɗannan hadisai da na sanar yake cewa law yuqan nasu bi da'awahum la rijalun amwala qaumi inda a ce da zaran mutane sun yi da'awar abu nasu ne sai a ɗauka a basu inda da zaran mutum ya ce wannan waya ta wace sai a ce to ɗauki ka ganta inda za a haka ladda a rijalun amwala da mutane sun dinga da'awar kayan mutane kowa sai ya dauki kaza ya ce nashi ne kowa sai ya dauki kaza ya ce nashi ne sai dai albayyinatu alal mudda'i albayyinatu alal mudda'i kawo hujja tana kan wanda ya yi da'awa ne wal yaminu alaman ankara rantsuwa kuma wanda ya musu kaga wannan wannan hadisi ka'ida ce a wannan babi alƙalanci ɗungurun gum ya maka bayani kan abin da ya shafi alƙalanci yadda za ka karɓi da'awa da yadda za ka hukunci tsakanin mai abin kai da ka ce wannan taka ce me albayyana kun da ke ko shi kuma da ya ce ba haka ba garin da zai matakai yadda ake saboda ka wannan littafi ya shahara da al'arba'in nawar ya fi shahara da arba'un nawar ko kuma nawawi hadis ana kira shi da nawawi hadis da 40 hadis shine da arba'in nawar wanda ya wallafa shi shine al Al'imam al-hafiz muhiddin abi zakariya yahya bin sharaf an-nawawi an sa nan muna da abubuwa guda abu na farko sunan littafin a matsayinka na ɗalibin ilimi ana buƙatar ka san sunan littafi a yadda mai littafin ya samu ya kafin ka zo ka san sunan littafin a sunan shi na rana kun da kyau ko a gaga akwai sunan yanka akwai sunan rana sunan yanka na arba'u arba'un hadith shine kitabul arba'in fi mabani islam wa qawaidul ahkam wannan shine sunan yanka da wanda wanda ya wallafa littafin haka ya sanya mishi mun ji wannan da kyau ko amma sunan da ya shahara da shi shine arba'un hadith kun lura shine na hadis ko al arba'ina an-nawawiyya ko al-arba'in an-nawawiyya ko arba'un an-nawawiyya duk dai sunayen ne suke bayani akan kitabul arba'in fi mabanil islam wa qawaid al waye ya wallafa shi shine al-imam al-hafiz muhiddin abi zakariya yahya bin sharaf an-nawawi nawawi to kun ga wurin fitar da sunan littafin a sunan rana sai aka hada da sunan mai littafin da sunan littafin sunan littafin kitabul arba'in sai aka ko al arba'in sunan mawallafin littafin daga cikin sunayen shi akwai annawawi sai aka ce al arba'una annawawiyya al arba'un annawawiyya to kaga dai aka ce sunan rana ne man kowa da yake hurta shi amma dai a matsayin ka na ɗalibin ilimi da ka zo majalisin ilimi ka ji sunan littafin sunan littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam ɗaya kenan mawallafin littafin shine al-imam al-hafiz muhiddin abi zakariya yahya bin sharaf an-nawawi dimashq za mu yi kokari mu ga a takaice mun yi bayanin waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko sunan littafi abu na biyu abu na farko littafi abu na biyu sunan littafi abu na biyu mawallafin littafi abu na biyu mawallafin littafi abu na farko littafi shi littafin sunan shi kitabul arba'in kamar yadda muka ambata fi mabanil islam wa qawaidul ahkam shine sunan littafi me ma'ana kitabul arba'in me ma'ana kitab in an ce kitab shine littafi ana kiran littafi da littafi ne idan akwai rubutu cikin sa in babu rubutu cikin sa bai zama kitab ba ya zama daftar abin da za a yi rubutu ko lura da ke ko domin madda ta kafin ta'un ba'un ka ta ba ya rubuta kenan akwai abin da aka rubuta in ba dan akwai abin da aka rubuta ba da ba a kira shi da ba a ce ya rubuta ba daga sunan littafin kitabar arba'in fi mabani islam wa kawai al wannan shi shine littafi na al imam an ke ɗaya asali ma wannan littafin yana cikin manya-manyan littattafai na al-imam nawawi da ya rubuta za mu zo mu magana wai al-imam an da ya rubuta ubangiji subhanahu ta'ala ya albarkaci wannan littafi yana cikin nagartattun littafin mawallafin wannan littafi tun a zamanin mai littafi din Allah ta'ala ya sanya ma littafin karbuwa tun a zamanin mawallafin littafi din Allah ta'ala ya sanya ma littafin karbuwa gabar da yamma kudu da arewa na duniya littafin nan ya shiga da wuya ka samu gidan wani mutum musulmi babu littafin arba wani hadisi ko dai da bugun masharika ko da bugun magariba bugun dutse kuna ce na da kyau ko dai da bugun dutse ko da bugun sharkiya za dai ka samu wannan littafin a cikin gidansa kaga Allah ta'ala ya sanya ma littafin karbuwa Allah ta'ala ya sanya ma littafin albarka shi littafi din a matakaiya ya huce mataki guda uku yana da kyau ka san takaitaccen tarihin littafin ya huce matakaiya ta ilimi guda uku mataki na farko shine gogaggen malamin hadisi in dai ana maganar ilimin hadisi to ana maganar ibnu salah ana maganar ibnu salah ibnu salah yake cewa zai yi zama domin karantar da hadisai hadisan da suka kunshi musulunci baki daya hadisai da suka kunshi musulunci baki daya wana jina da ke ko zai karantar da wannan hadisai sai ya ajiye majalisi a kan wannan ya kawo hadisai goma sha shida waɗannan hadisai goma sha shida su ne abin galibin abin da musulunci ya ƙunsa inda mutum ya haddace waɗannan sha shida to ya haddace kaso mafi tsoka a hadisan musulunci sauran hadisan shidima suke ma wannan hadisai goma sha shida kwana na da kyau da ya kammala wannan hadisai goma sha shida sai al'imamun nawawi ya zo da al'imamun nawawi ya zo sai ya ƙara hadisai ashirin da shida a kan wannan goma sha shida sun zama nauke eh sun zama arba'in da biyu sun zama arba'in da biyu to kun ga inda al'imamun nawawi ya haɗa wannan littafin kenan ga hadisai goma sha shida na ibn salah sai kuma ya kawo ya ƙara waɗansu hadisai ma'ana ba fa da kanshi ba a'a a sauran littattafai na musulunci sai ya ga akwai hadisai goma sha shida idan aka haɗa su da waɗancan akwai hadisai ashirin da shida da idan aka haɗa su da waɗancan hadisai goma sha shida to wanda ya laƙanci waɗannan hadisai arba'in da biyu ya laƙanci musulunci baki ɗaya ya laƙanci musulunci baki ɗaya saboda haka sai ya wallafa su a littafi guda ya sanya ma littafin suna kitabun arba'in fi mabanin islam wa da ahkam yanzu kun ga littafin ya kai mataki na nawa na biyu matakin farko hadisai goma sha goma sha shida a lokacin ba a haɗa su sun zama littafi ba babban malami ne da duniyar ilimin hadisi ta san zai ibn salah da Imamun Nawa ya zo sai ya tara waɗannan hadisai sha shida sai ya haɗa su da waɗansu ashirin da shida sai ya ware su a littafi ya sanya ma littafin suna kitabul arba'in fi mabanin islam a da ahkam ku lura da kyau hadisai arba'in da biyu kuma aka kira su da sunan arba'in saboda akwai ire-iren waɗannan lissafi ɗin saboda biyun tana kusa da arba'in kuma arba'in ita ce babban lamba saboda aka ce goma ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin tasa'in ɗari to idan irin iran wannan galibin abin da ya kare ba a cika lissafawa da shi ba saboda haka ɗaya biyu sai a ce arba'in wani lokacin kuma sai ga da takwas da tara sai a cike ta ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kun ga inda wannan littafin ya kai mataki na biyu ke da daga hadisai goma sha shida sai zo aka hada su da hadisai ashirin da shida suka bamu hadisai arba'in da biyu sai ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali da ya kallaci hadisai arba'in da biyun nan sai ga na farko gaba ɗayansu babu hadisin kasuwanci babu hadisin kasuwanci mai halas mai haram a kasuwanci waɗanne nau'in kasuwanci ne shi a zatinsa yake haramu? wanne ne kuma yake halas wanda yake kasuwanci kuma rayuwa ce ta al'umma baki ba kullum da kyau sai ya duba gaba ɗaya a hadisai 42 nan babu gado shi ko gado rabin ilimi ne gaba ɗaya kun gane magana ta da kyau ko a hadisai gaba ɗayan nan babu kaza babu kaza babu hadisin da ya tattara kiwon lafiya lafiya ta ɗan adam ya za a iya samu lafiya ya kasance cikin ƙoshin lafiya na fata kuma ya tuni da kyau sai ya ƙara hadisai takwas sai ya ƙara hadisai takwas da ya kara hadisai takwas a kan arba'in da biyu sun zama hamsin sun zama hamsin to ana buga wannan littafi na arba'un hadis ana buga shi da hadisai arba'in da biyu idan aka buga kana da littafi mai hadisai arba'in da biyu kenan kana da wanda ya hada da na ibn salah da kuma na al'imamun nawawi idan kana da mai hadisai hamsin kana ka hada da ƙari na ibn salah wane ne ke hannunmu mai hamsin ne ƙulwar da ke ko mai guda hamsin ne mai guda hamsin ne shine kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al ahkam ma aziyadat rajab tare da ƙari na ibn rajab ƙari na ibn rajab shine guda takwas ɗin nan to waɗannan hadisai hamsin da izinin Allah maɗaukin sarki da izinin Allah duk wanda ya laƙance su ya gane su na farko za su amfane shi shi a karan kansa ɗin kenan sannan na biyu kuma za su amfane shi a hukunce hukunci, da masail na ilimi masu tarin yau shi ya yasa kaga tun lokacin rayuwar mawallafin littafin nan aka dukuba da karantar da littafin ɗaya kenan da sharhin littafin biyu kenan da haddatar da littafin uku kenan shi karan kansa mai littafi din al'imamun nawawi ya yi sharhinsa shi ne farkon wanda ya sharhin littafi shi ne farkon wanda ya sharhin wannan littafi ɗaya kenan bayan shi malamai idan na ce malamai ina nufin malaman da duniya ta aminta da iliminsu ba wai malamai da ɗalibansu suka sanya suke kiransu da suna malam ba a'a malamai shahararrun malamai fitattun malamai da kafa su ta ta yi zurfi a ilimi sun yi sharhin wannan littafi kama da karan kan shi almamun nawawi din da ya wallafa littafi din da ransa kuma da hannunsa ya sharhin littafi din ibn rajab da ya kara hadisai takwas suka zama hamsin sai ya haɗa su gaba ɗaya ya sharhin su suka zama jami'ul ulum wal hikam suka zama jami'ul ulum wal hikam bi kenan hakan nan fitaccen malami wanda ya rasu a shekara ta 1420 muhammad ibn salim usaimi yana da sharhin wannan littafi da ɗaiɗai malami da ya fice a ilimi da baka ji sharhin wannan littafi ba hakan nan karantarwa an karantar da wannan littafi an yi fassara shi zuwa hausa an fassara shi zuwa turanci an fassara shi zuwa yarurruka daban-daban an karantar da shi a gidan rediyo an karantar da shi a gidan talabijin an sanya shi ya zama mukarrar a makarantun secondary school a ƙasar nan wanda duk zai nuna maka matsayinsa kusan za ga galibin ma islamic studies da ake yi da wuya ga an fita wannan arba'un hadith din nawawi collection ko nawawi hadith ko nawawi dide da ake kiran da turanci a islamic studies dai ba a fita wannan na farko dai a mataki na secondary school ba a fita wannan hatta in ka je abin da ya shafi coe ko diploma duk ba a fita za ga dai duk inda aka je aka dawo kan waɗannan wannan littafin da ke gaban mu akan shi ake tafiya wanda zai nuna maka Allah ta'ala ya sanya ma wannan littafi albarka hakan nan karantarwa fitattun malamai sun karantar da shi Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahmatullahi ta'ala alaihi ya karantar da wannan littafi Mala Waka Mahmud Gumi ya fassara wannan littafin zuwa Hausa so an yi wa wannan littafin na arba'un hadisi hidima saboda saboda matsayin da abin da ya kunsa shi yasa ga ake bukata in so samu ne tun daga wannan darasi na farko kai maza ka fara haddace hadisan da ke ciki ya zama na haddaka tana gabanmu wana ji da ke ko lokacin da muke hadisi na ɗaya ko na biyu kai ka kai hadisi na goma ko na sha ɗaya ina fata mun fahimci wannan da ke ko kuma insha Allah ta'ala za mu kokari mu ga wannan din ya tabbata saboda littafi ne shahararren littafi kusan kowanne mu ya san arba'un hadis kuma alhamdulillah iya karanta sai mai kokari maga daidai gwargwado ya zauna a bakin mu mun karanta wannan littafi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan arba'un hadis ne wanda ya karanta da mu shine babban malami ne a jami'ar musulunci ta Madina yana ga cikin professor na malaman aqida shine a Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili a Sheikh Ibrahim ar kuma yana karantarwa ne bayan sallar isha bayan sallar isha yake karantarwa su wannan littafi Allah ta'ala ya mai karbuwa ya sanya mashi albarka sai abu na biyu mawallafin littafin mawallafin littafin shine al'imamu imamu al'imamu nawawi al-imamu haka ake kiran shi amma asalin sunansa da nasabarsa shine al'imamu imamu wal hafiz az-zahid أحد الأعلام شيخ الإسلام محي الدين أبو bi hafil alifi wa yajuzu isbatuha ad-dimashqi yahya ibn sharaf ibn murri ibn Hassan ibn husayn ibn muhammad ibn juma'a ibn hizam al shi wannan mawallafin littafi din huwa al-hafiz shine fitaccen malamin hadisi nagartaccen malamin hadisi shine al-hafiz ɗaya kenan ɗaya daga cikin kambin shi matsayin shi ilimi al kuma waɗannan lafuza ne na shari'a lafuza na shari'a ɗaliban ilimi ba sa gaggawa sanya ma kansu su ba a amfani da su ɗalibin ilimi ba ya sanya ma wani su ko a sanya mai su ya su a ce ai wane wane hafiz ne ko wane imam ne ko lura da ko ko wane shekul islam ne ko wane mufti ne duk waɗannan lafuza ne na shari'a ba a amfani da su ba a amfani da su abinda zai nuna maka ka je jami'a ka je ka kira undergraduate ka ce da shi doctor ka je zai amsa maka ka ce ka kira shi a gaban malamin shi doctor ko a gaban hod ka ce mai doctor wani. ka ji idan idan idan yawunsa zai sille maka ya amsa maka so alfazu na shari'a ba amfani da su sai ga waɗanda suka cancanta sai ga waɗanda suke cancanta alhamis. lafazi ne na shari'a az-zahid ahadul a'lam ɗaya ne daga cikin fitattun malaman duniya da musulunci shaykhul islam ana ya kai matsayi da ake kiran shaykhul islam muhiddin wannan abin da ya shafi abin da ya shafi kambin shi kenan al-hafiz ahadul a'lam shaykhul islam muhiddin sai alkunya abu zakariya ana mai alkunya da abu zakariya sunan garinsu nawa nunun wawun ya'ara shine nawa sai a ce nawawi nawawi mutumin garin nawa minawi mutumin garin mina kanawi mutumin birnin kano bidawi mutumin bidda kulwar da ke ko shine nawawi mutumin nawa nawa ba wai nawa kaza ba sunan garinsu nawa ina fata mun fahimci wannan da kyau a dimashki mutumin dimashk idan aka ce dimashk shine damascus babban birnin ƙasar siriya a yau babban birnin ƙasar siriya a yau to an ce da shi a dimashki ne domin garinsu yana ƙarƙashin dimashk a ce alminawi a nigeria mutumin mina mutumin nigeria akwai cin karo a ciki shi dan nigeria ne a nigeria a ina amina ana fatan kun bai wannan da ke ko to nan kana da maka ce annawawi ko ka ce annawawi isa ya ce bi hasbil alif ana share alfin a ce annawawi wa yajuzu fatuwa ya halatta kuma ka tabbatar da alfin ka ce annawawi ya halatta ka ce annawawi ya halatta ka ce annawawi a dimashki mutumin dimashki sunan asalin sunan yahya shine asalin sunansa duk wancan kambinsa ne na ilimi amma asalin sunan asalin sunan sunan shi yahaya sunan mahaifinsa sharaf sunan kakansa murri sunan kakanshi na biyu hassan sunan kakansa na uku hussein sunan kakansa na hudu muhammad sunan kakansa na biyar juma'a sunan kakansa na shida hizab alfaƙi shi imamun nauyin nan nagartaccen malami to ku da kyau a nan sai mu tantance sunan shi yahya asalin sunansa yahya kambinsa na ilimi ba wani ana ce da shi dokta ba wani kuma a lauya ma sunan shi san san san ya kai matsayi na san ko ba haka yake ba to shi wannan a ilimi alhafifu az ahadul a'lam shekul islam muhiddin ana kiran shi da muhiddin duk da bai cika son sunan a kira shi da muhiddin ba domin akwai nau'i na tsarkakewa Ah, ta bangaren haihuwarsa da tasowarsa an haife shi ne a garin nawa kamar yadda maka ambata nawa nunun wawun ya'un ya'ul makasura ana kiranta ya'ul makasura domin ba ta da 'ya'ya biyu kulura ba ta da 'ya'ya biyu in tana da 'ya'ya biyu sai a kira ta da ya'un in ba ta da 'ya'ya biyu sai a ce da ita ya'ul makasura ma'ana ya'a kenan ya'un mai kamara ya'a a watan muharram a shekara ta 631 a watan muharram a shekara ta 631 aka haife shi ya karanta ƙur'ani a garinsu mana ya yi karatun gida a garinsu na nawa a nan ya fara karatun alƙur'ani mai girma kuma a nan ya kammala karatun alƙur'aninsa a matakin farko na gida karatun gida lokacin da ya kammala karatun alƙur'ani a gida da kuma karatun littattafai na gida sai shekarunsa suka ta sama balaga irin shekara goma sha ɗin nan da ya ga shekara goma sha tara sai baban shi ya shigar da shi babban birni shine Damascus ya taso ya ɗauko shi daga nawa ya kawo shi babban birni domin kuma ka san babban birni ya fi tara malamai domin galibin babban birni yana tara malaman da ke kewaye da shi in malami ya cika ya batsi ya barin ƙasa to in ya shigo birni sai kuma gama ya zama ya zama ɗalibi a waɗansu wurare na karatu to galibi galibi birane suna tara malamai to da sai baban shi ya shigo da shi birnin dimash kuma a birnin dimash a lokacin babban birni ne domin birnin dimash ya taɓa zama herkwatan musulunci ta duniya baki ɗaya to ko kaga ya tara manya-manyan malamai da ya shigo da shi wannan gari sai ya zauna a makarantar arrawahiyya makarantar rawahiya babansa ya sa shi da ya sa shi a wannan makaranta ya ɗauki tsawon shekara biyu bai kwanta bacci ba shekara biyu ba bai kwanta wai ya kwanta ya bacci ba sai dai ko bacci da ya yi a zaune ko a tsaye to ina ya ga bacci ai bai kai ta bacci ba domin walaisa akul hajati man bata na'iman walakin akuha manya bitu ala wajen ai duk wanda ga yana da bukata bai bacci ai su akul hajati man bata na'ima ba za ka gama wanda yake da bukata ya bacci ba za ga yara ya dare ko kiyamu lele da addu'a ko kuma karatu da nazari to shekara biyu wajen shekara biyu imamu nauyi bai kwanta bacci ba in ga ya bacci sai dai ya yi a zaune ko ya yi a tsaye ko a kan bishiya ko da wasu wurare misali ne kuna ji da ke daga ƙarshe imamun nawa ya saki bacci baccin ya rabu da shi kwata-kwata ba bacci da kuwa shi birnin Dimash watanni hudu haka ya haddace littafi hudu da rabi ya haddace littafi a tambi littafin a tambi babban littafi ne a mazhabinsu na shafi'iyya gaba ɗaya littafin ya haddace kamar a ce a wata hudu da rabi ya haddace risala a wata hudu da rabi a ce a yau ya haddace risala ne amma a tambihi yana gaban a risala a tambihi ba yana gaban littafin risala da ake da shi a fikin malikiya a mazhabin malikiya to shi a tambihi yana gaban shi to a matakin farko ya haddace shi ya haddace shi a wata hudu da kuriya a kowace rana yana daukan darasi goma sha biyu ne a kowace rana imamun nawa yana daukan darasi goma sha biyu a wurin malamai wani darasin za a mai sharhin littafi wani darasin za a gyara mai haddace ya haddace ne da cikin darasi ya haddace arba'un hadis yana son zai dinga kawo maka hadisi goma goma kullum kaga duk kwana biyar zai kawo abin da yake so shine ka gyara mishi kurakuran da ke ciki wani shi ya kira tashihan shi ya kira tashihan akwai kuma sharhan yana bukata a min sharhi to a kullum yana ɗaukan darasi goma sha biyu a rana wannan a gaban malam ko dai a sharhin littafi ko kuma a gyara mashi abin da ya haddace ko a gyara mashi karatu ko kuma a'a zai buɗe littafin ne yana karantawa ana saurarawa inda ya kuskure sai a gyara mishi wannan duk wannan sunan su darasi to darasi goma sha biyu yake ɗauka a kullum yanzu a makarantar darasi nawa ake bayarwa bakwai ko takwas sukan kai goma secondary school tara ko darasi goma sha biyu yake ɗauka a kullum faɗa min wanda ke ɗaukan darasi goma sha biyu a gaban malam ya dawo kuma iya nazarin faɗa min yaushe zai bacci lura da wannan imamun nawawi ya kasance yana da malamai masu tarin yawa kaɗan daga cikinsu akwai a sheikh abul khalid annabulusi ɗaya kenan akwai a sheikh abu ishaq al-muradi biyu kenan akwai a sheikh al-qadi abul taflisi uku akwai a sheikh ishaq al-magharibi hudu akwai a sheikh shamsuddin abdurrahman bin nuh al-maqdisi biyar kenan akwai a sheikh izuddin umar bin as'ad al-irbali shida kaɗan daga cikin malamansa kenan sai wa qara ala ibn malik kitaban min tasanifi ya karanta a gaba ibn malik shi ibn malik shine imamun nahwi a yanzu abinda nake da nufi a imamun nahwi littafinsa kusan shine salabas ɗin duniya a karatun nahawu shine littafin alfiya ta ibn malik shi ibn malik fitaccen malamin nahawu ne yana da littafi da ya wallafa a kan nahawu mai suna alkafiyatu shafiya baiti da dubu uku ce da wani abu da ya ga kasala ta shiga ɗalibai haka sai ya dawo da tubu dubu ɗaya da biyu ya ɗan rage ya ɗan tantakan kankaɗe ya dawo da shi baiti dubu biyu abin nan dubu ɗaya da biyu ya rasu a shekara ta ɗari shida da wani abu ya rasu a shekara ta ɗari shida da wani abu kenan inda a yau ne wannan baici dubu da biyu zai rage shi ya dawo nau kenan to shi imamun nawawi ya karanta ya karanta wasu littattafai na ibnu malik a gaban ibnu malik ɗin ya karanta wasu wallafa da imamu ibn malik ya yi ibn malik malami ne na hau sosai da sosai nagartaccen malami ne na hau to imamun nawawi ya karanta na hau a gaban shi ɗaya kenan sannan na hau ma daga cikin wallafar da shi malamin ne ka malami ya wallafa littafi kuma ya biya maka idan ya kai matsayi na ya wallafa littafin ya wallafa littafin ya biya maka to ina jin yanzu in ban da shi wa zai kai ka fahimtar littafin to ire-iren waɗannan abubuwa ne imam nawa kaga kaɗan kenan daga cikin malamansa to kuma wani ita ce miza ta ilimi a tambaye ka ka faɗi malamanka duk wanda ba zai iya faɗan malaman shi ba ba a sanya shi cikin malamai kuna ji da kyau zan maimaita duk wanda ba zai iya faɗan malamansa ba mana ya ce shi duk garin nan ba shi da malami shi ba karatun shi saukowa ya shiga zuciyar shi ko kuma daman kakan shi ya ce mashi zai dawo nan gaba to haka yanzu kuma ya fara zama shafa labari shi ke so ba wai matsayi ba ne mutum ya ce ai shi ba shi da malami misali ka ɗauko jakarka a guje kana son za ka tafiya da sassafe kana zuwa garejin mota sai ka samu wani gareji wani direba yana can shi ba wanda ya koya mai mota shi kawai ji e ya iya tuki duk saurinka za ka shiga mota shi a tambaya ne duk saurin ka za ka shiga ya mota shi ba za ka shiga ba ka kai wani mara lafiya asibiti hajaran majara. sai ga wani ya zare sirinji ya ce shi ba wanda ya koya mashi allura wallahi ya je ya sai littafan da ake koyarwa ne gaba ɗaya ya karanta su da ka ya gane za ka mika mashi mara lafiyan ka tsira mai allura kun shi to amma ya za a yi mutum ya shigo cikin mutane ya ce ba shi da malami kuma a dinga sauraron sha a ilimi ya yi wannan a hankalce ya yi ya faɗi cewar ba shi da malami ai ya hutar da kai ya hutar da kai ba za ka saurare shi ba ta yaya za ka saurare shi ta ba shi da malami duk wanda bai da malami shi ɗan ne malamin sa fa Allah ta'ala ya sai Imam Na'uyi rahimahullah ya shagaltu sosai da sosai da wallafa domin malamai sun tabbatar da ya cancanta ya wallafa ya shagaltu da wallafa sosai da sosai wadda ya shagalta da wallafa littafi wannan su ilil musulmi da yi wa sauran al'ummar musulmi wa'azi da nasiha da faɗakarwa ɗaya kenan da ma yi wa shugabanni nasiha da faɗakarwa da ƙara haske sannan ya ɗora ma kansa kula da yi ma kansa hisabi yakan bi kansa shi a karan kansa daki-daki filla-filla ya ga cewar daidai gwargwado a yau din nan a ina da ina ne ya samu zamewar kafa domin a gobe ya guje ma haka domin a gobe ya guje ma haka da malamai sun tabbatar cewar imamun nawawi malamin hadisi imamun nawawi malamin hadisi ya sa hadisi sosai da sosai daga cikin littattafansa na ilimin hadisi akwai wanda ake karantarwa a bangaren ilimin hadisi a jami'ar musulunci ta madina wasan ya kai ko daga cikin wallafar da ya yi daga cikin wallafar da yi a ilimin hadisi akwai littafin da ake karantarwa a jami'ar musulunci a ɓangaren ilimin hadisi so idan mutum ya kai matsayin ya wallafa idan ya wallafa lalla ilalla za ka fahimci wallafa tana da ƙarfi sosai da tana tasiri malamin hadisi ne ya san hadisai ingantattu da waɗanda ba su inganta ba ya san fannoni na hadisi sosai da sosai ya san ilimin fikihu sosai da sosai yana da zirfi yana da fada a ja ilimin fikihu shi imamun nawawi a ilimin fikihu yana da fada a ji musamman a mazhabar shi ta shafi'iyya yana da faɗa a ji gogagge ne akan wannan bangare Allah ta'ala ya jikin shi da gafara ya san maganganun sahabbai ya lakanci maganganun tabi'ai ya san masail da aka sabani a kansu ya san malamai da aka masail da aka itifaki a kansu masail na ilimi da malamai suka itifaki a kansu ya sani masail na ilimi da malamai suka kara ma juna a kansu ya sani a duk wannan yana bin matsayi ne na malamai magabata imamun nawayi bai wasa da lokacinsa ba ya ba lokacin shi matukar muhimmanci sosai da sosai ya kasance a ne awa 24 so ɗaya ke cin abinci wa kana la ya'kulu fil yawmi wa laila illa akalatin ba'da asha ya kasance a awa dare da rana so ɗaya yake cin abinci bayan sallar isha shikenan kuma sai Allah ya kai mu ka san yawanci a yana sa bici so ɗaya yake cin abinci kuma abincin da yake ci so ɗaya bayan sallar isha yake ci abinci sannan kuma cin shan abin sha sai lokacin saho walam ya ta tazawwaj imamun nawayi bai aure ba har ya koma ga Allah imamun nawayi bai aure ba har ya koma ga Allah hmm? kullum da ke ku har ya koma ga Allah bai imamun nawawi allah ta'ala ji ɗan shari'a fara ya rasu a garinsu mai sunan garinsu nawa shi ɗin ne nawa mutumin nawa kenan kulwar da ke ko akwai wani mutumin siriya mun haɗu da shi a masallacin manzan allah sallallahu ta'ala wa sallama ya ganni da arba wani hadis ina karantawa sai ya ce ai wannan garin na nawa shi mutumin nawa ne shi alhajin kenan ya san garin ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza so birnin damascus damascus guri ne na ilimi sosai da sosai ba ga turawan yamma sun ta sama wurin sun same kahon kaba da yaƙi da kaza sai sun ɗaiɗaita wurin saboda wurin ya riƙe musulunci sosai da sosai nagartattun malamai na musulunci ne suka tashi a wurin allah ta'ala ya ji kansu da kafara ya ramshe su imam nawawi ya rasu a shekara ta 67 bayan hijira a garin su nawa a watan rajab an haife shi watan muharram ya rasu a watan rajab an haife shi a shekara ta 631 ya rasu shekara ta 677 shekarunsa nawa kenan shekarunsa 46 gaba ɗaya shekarunsa da ya yi a duniya 46 shekarun ga nawa yanzu an haka a 46 a waɗannan shekaru 46 kaɗan daga cikin littattafan da ya wallafa akwai rauzatun ɗalibi ɗaya kenan akwai alminhaju ala sharhi sahih muslim alminhaju ala sharhi sahih muslim wannan sharhin da ima sahih muslim shi imam nawawi yana ga cikin mafi kyawun sharhin sahih muslim kamar yadda ka san fatahul bari yana ga cikin nagartattun sharhi na sahih bukhari to hakan nan haka yake abin nan alminhaj yana cikin nagartattun sharhi na sahih muslim bi kenan ko akwai almajmu' sharhul muhazzab al-majmu'u sunan littafin kenan ya yi wa wani littafi ne al sharhi Allahu akbar yana cikin babi tsakiyar babi na hakamun riba Allah ta'ala ya karbi kwanansa kenan bai kammala littafin ba imam an-nawawi bai kammala littafin sa mai suna al sharhi sharh muhazzab yanzu mun samu guda nawa kenan guda uku na hudu akwai kitabul azkar akwai kitabul azkar yan uwa wannan littafi na al-azkar imamun nawa ya tara zikiri nagartaccen zikiri tabbataccen zikiri zikiri daga gidan annabta ya tara ruwayoyi na zikiri masu tari. yan kana a wasu hadisan akwai maganganu a kansu amma dai ka samu littafi a nan ko kusa da ya tara maka bayani kan abin da ya shafi zikiri to da wuya wannan shi na da kuma ana samun shi a kasuwa shi wannan kitabul alazkar na imam nawawi ana samun shi a kaso dudu girman shi zai zama kamar bulugul maram ko ya ɗara bulugul maram ko bulugul maram ya ɗara shi gwargwadon bugu da aka mishi to littafin yana da matukar kyau a sayan ɗalibin ilimi bayan hasul muslim da kake da shi a babin azkar yana da matukar muhimmanci ka sami al'azkar na imam nawawi za ka samu zikiri daga gidan annabta insha Allah ta'ala akwai kitabu riyadu salihin kitabu riyadu salihin littafin riyadu salihin na imam nawawi mun samu nawa kenan rawdatu talibin ɗaya kenan al-minhaj ala sharh sahih muslim biyu kenan al-majmu' sharh muhazzab uku kenan kitabul azkar hudu kenan kitabul riyadu salihin biyar kenan kitabul idahi fil manasik shida shi wannan ka abin da ya shafi hukuncin hukuncin aiki hajji shida kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam wanne kenan wannan da muke magana mun sami bakwai wal khulasatu fil hadith akwai al khulasa fil hadith bakwai kenan takwas kitabul irshadi fi ilmi al hadith ta taqrib wa taysir fi mukhtasar كتاب التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد قوم كنا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن شادا وكتاب المبهمات دوزن wa ghairu zalik da waɗansu littafan masu tarin yawa duk ya wallafa su a shekara 46 a shekara 46 waɗannan kaɗan ne daga cikin shekarun nan bai aure ba daga cikin shekarun nan gaba ɗaya ba ma ya bacci ya saki bacci bacci ya nemi baccin ya nemi shi ya nemi shi har daga baya ma bacci ya ga wannan ba abokin tafiya ba ne ya rabu da shi

nawa lissafi zai ba ku wannan ya ce 762 na ga nawa ku samu 700 da wani abu kenan 700 da wani abu da rasuwarsa kenan yanzu karatuttukan da za su fito daga ciki ba wai mutum ne da ya wallafa littafin bara ko bara waccan ba yau ya rasu sama da shekara 700 yau ya rasu a ƙasa sama da shekara 700 mulwar lura tasiri na ilimi ke duba har yanzu ana karanta littafin yana samun lada ana karanta littafin yana samun lada waɗansu su buga littafin kuma su samu lada ya samu lada wasu karanta da littafin su samu lada ya samu lada Allah ta'ala ya tafashe da gafara da amshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gari da yasa Allah ta'ala wani zai zama darasin mu ne kenan sai darasi mai zuwa sai mu tashi cikin littafin gadan-gadan mun yi muƙaddima guda uku muƙaddima ta farko akan abin da ya shafi ilimi muƙaddima ta biyu akan abin da ya shafi littafin da za mu karanta muƙaddima ta uku akan abin da ya shafi tarihi mai littafi ɗin to sai mu yi nazarin su mu rike in Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi cikin littafin ɗungurungun da izinin Allah maɗaukin sarki za mu dasa aya anan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu